على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وأن تتمري guda uku takardu وأن uku أو كده تمري ɗauke da muke son mu tattauna game da waɗannan tambayoyi da suka zo a ciki mai shi da yake bayan tambaya yake wassalamu alaikum bashir badamasi ka zaure chief magistrate court ka zaure tambayoyi da yake yi su ne wai akwai wani lokaci da yake ganin cewa idan wasu mutane biyu ko fiye da haka suka yi zina da mace musamman ma budurwa to sai aka yi rashin sa'a ciki ya shiga to wani lokaci idan an je kotu sai alkalan kotun nan su daura musu aure idan wanda ya yi cikin ya amsa cewa shi ya yi to yaya halaccin yin daura auren tambaya ta farko kenan ko yake ma'ana in mutum ya yi zina da ɗaya ko mace za a ya halatta ɗau su ɗaura aure ko bai halatta ba abin da ya tambaya kenan ko tambaya ta dushin akwai halatti a shar'ance game da gane wanda ya yi ciki da hanyar kimiyya domin na ga wani lokaci idan an je kotu ana tuhumar wasu da yi wa yarinya ciki idan sun ki karba to sai alkali ya tura su asibiti a yi wasu aune-aune daga baya sai a ce an gane eh, ai gane ciki tambaya ta biyu ce sa'an nan tambaya ta uku muna son kisan hajjaj a takaice tambaya ta hudu ko gaskiya ne cewa miji baya da hakkin sai wa matarsa magani in ba ta da lafiya wassalamu alaikum <laughs> bashir mashi ga zaure chief magistrate court tambaya ta karshe ita ce ta hudu wai din ba haƙƙi bane akan miji sai matarsa maganin ba ta da lafiya Haƙƙi ne wajibi ne a kansa ya sai mata magani Haƙƙi ne wajibi ne a kansa ya kai ta wurin likita Haƙƙi ne wajibi a kanta a kansa ya ilmantar da ita addini ya tufatar da ita ya ba ta abinci ya kare mata mutuncinta wajibi ne a kansa ko in kuka zaga kuka ce to ai su malaman suke sun fada ai in suka yi kuskure shikenan shikenan dan sun fada shikenan ka'ida ta musulunci ba an ce shugaban kasa ko shugaba ko sarki ko gwamna wajibi ne akan ke kare hakkokin mutane guda nawa guda biyar ko guda shida me da me da aka ce wajibi ne akan sa ko balle matarka da ka aure wajibi ne ko ba wajibi bane ne da ci da sha da tufa da mazauni da ilmantar da ita da magani eh? lallai ne wannan wajibi ne a kansa ka ilmantar da ita ka ba ta tufa kuma ka mutunta ta in ba haka ba sai ka shiga cikin fadar Allah madaukakin sarki allazina iza talu ala an-nas yastawfuna wa iza kaluhum أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم Yau mai an-nasu da rabbil alamin kana son ta girmama ka kai ma ka girmama ta kana son ka mutunta ka kai ma ka mutunta ta kana son kaza kai ma kaza duk abin da kake son ai ma na alkhairi sa'annan kai in ka samu dama ba ka yi wallahi tallahi sai ka shiga cikin alladina idza kanu ala an-nas yastawuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum maqutuna li yawmin azim matsala ta karshe kenan ita ce ta hudu ko yanzu ya tabbata wajibi ne akan shi sai mata magani kada ya wulakanta ta ba haka bane to matsala ta uku kisan hajjaj wata rana za a zo a hankali kamar yadda ake kawo kisan bilali a malaka sahabbai da tabi'ai da manyan da mata sahabbai kowanne ne ba yadda za a yi ka fahimci addinin musulunci sai ka karanta tarihin musulunci su wane ne tarihin musulunci sahabban manzon Allah da tabi'ai waɗanda su ne suka yada wannan addinin musulunci ko to shine yace akwai halacci dangane da wai in aka ga mutane za a iya zuwa ta hanyar kimiyya ko likita a tabbatar da cewa wannan dan na wane ne ko dan na wane ne to shine aka ce ma al-fiqhu ala al-mazahib al-arba'a abin da yasa aka tabo wannan matsala da yake alkali ne da kuma magistrate court shi kamar irin waɗannan suka fahimci matsaloli suna so su taimaka amfani gudun wanda za su yi wa addini fiye da abin da wani su zai yi don su yana da dama ko Shi ne bayan ma gaji alfiqhu ala al-mazahib al arba juz'i na hudu shafi na 528 ko gashi al-fiqhu ala al-mazahib al-arba bayan yayi zantuttuka sai yace hadha ma qalahu al-fuqaha yace abinda malaman fiqh suka faɗa kenan don akwai hanyoyi da ake bi a tabbatar da ingancin ɗa na wani ne ko na wani ba mun karanta cikin bukhari ba wane ce kai in aka haifi wannan ɗani ne wane ce suka je suka manzo Allah ya nusantar da hukunci to akwai hanyoyi in ta kici ta kici sanyawa sai a kawo malaman kiyafa waɗanda suka san eh, yanayin ɗan adam da sun kalli wane sun kalli wane ko tafuka ko tafuka suka duba ko kafa sai su tabbatar da cewa wane wane cikin jinin wane ne haka wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida yana murna tabruku asariru wajhihi ma'ana hukkan manzo Allah na kalli yana haske yana murna yake ma Aisha ai inna mujazzizan qala qa'ifan ai mujazziz wani balarabin kauye ne ya taba sanin ilimin kiyafa da ya shigo ya tarar da wani da wani na kwance sai ce inna hadhihi la min ba'd suna kwance sun rufe jikinsu tafukan kafansu ya gani da gani ya auna ya gani ke waɗannan ƴan uwan juna ne jini da ɗayan su Allahu akbar to ne bayan malam ya tattauna maganganu sai ce allahu yaqumu maqamahu fi zamanina Tahlilu dami idza amkana ma'rifatu kauni Dami sifil min dari walidihi Yakunu hasanan ko yace dangane da waɗannan zantuka da aka yi yanzu abin da zai daidai da wannan daidai da wannan shine da ake zuwa wurin likita a duba jini in likitoci musulmai suka tabbatar da wannan hanya tabbatacciya ce lafiyayya ce babu wasikan suka bala yace wannan ya isa a tabbatar da cewa wane dan wane ne ko kuwa a dan wane wa idza lam yumkin ma'rifatu بواحد منهما أو اختلف فأنا شيء شيء أقل لكم أجي ونوري أكر حتى من فيه على المذاهب الأربعة يا تبتر ده حكي نقول يتبتر با يا تبتر كوف تصور مسألة ده يسي مسألة سا وشيتي ma'ana za a iya ɗaura ma mace aure bayan ta yi zina kenan ko ko menene matsalar eh bayan ta yi ciki shi dai zance yace ayi zina da ita bai ce ya yi ciki ba to amma har zancen cikin hanabila da malikiya suka ce sai ta yi idda hanabila suka ce sai ta yi idda in mace ta yi zina aka yi zina da ita ko ta yi ciki malikiya suka ce a'a ba idda za ta yi ba istibra'i za ta yi ba cinya ba ko ba idda za ta yi ba istibra'i za ta yi amma kamar idda me ya bambanci tsakanin wannan magana da wannan magana akwai idda ita ce ake wa saduwa da aka yi da akwai daraja akwai mutunci shine za a idda amma in da suka ce zina ba ta da kima ba ta da kima da za a mata idda to me za ta yi istibra'i suka ce dan wannan da ta yi zina ban da nan kasashen ba inda za a je ana cewa ana ba ki hakuri ka yadda kai kai mata ciki ya yadda ko ya kiya wani wuri shi kenan magana ta kare in jefe na sai a jefe sun bulala ne sai a musu bulala wannan cikin shi dinnan ake yin wannan wani wurin yan su sai ciki sai su koye ta hata haihuwa ji a yayin da ko ko su ba ta magani ta sha ta mutu in aka ji yan su ta yi ciki wannan gidan har abada ba wanda zai aure yayan gidan har jikokin rayuwar ta lalace ya sa yau ba ta magani ta zai su kace ta aboye ko su je su su koye ta gida har ta haihu ba wanda zai garta yi ciki ina wacce ta yi tafiya an kai ta wuri kaza Ba ma gida a cikin rufin asiri gidaje ne akwai rufin asiri akwai inda za har ku gama abinda za ku wani bangare ma za ka gani ba daki bane da an bude gida an ga komai da ke sai ta zauna a ciki har ta haihu ma kuma kowa na cikin asiri ne da abaya ta take in ba cikin ya girma ba inda za a yi kafani ba amma nan sai ka ji wani shi yayi a ba ke ba har aje ana ba shi hakuri to ya yarda shi nan za a yi suna daura aure saboda rashin aiki da shari'ar musulunci to hana malikiya suka ce istibra'i za ta yi menene istibra'i suka ce istibra'i kamar idda to me na istibra'i eh su ma suka ce ko da yake maniyin zina ba shi da eh, ba shi da alfarman da za a yi masa idda to amma za ta yi istibra'i ma'anan istibra'i din nan shine ta yi jini ɗaya ya isa a tabbatar da cewa cikin ta ba mahaifar ta ba da a je a je ta ko a tsayar mata da haji saboda kada a je za a tsayar mata da haji a sai ta kila akwai ɗa a cikin ta aita ta aji ce ma'ana babu wata matsala in mace suka yi zinawari za a je akwai aure tsakanin a'a farko haji za a tsayar da kan in ya taba aure a je a gefe shi wanda aka gefe shi aka kashe kuma yaushe zai daura aure to amma da hali yana kasancewa haka an samu dama ana yi da hanabila da malikiya su suka ce a'a amma ahnaf suka ce mace tana da ciki ya halatta ya aure ta amma bai halatta ya take ta ba sai in ta haifi dan ciki shafi'iya suka ce ya halatta daura auren yayi har ya sadu da ita malikiyan Kano ku yi hakuri matsala ce ta kai ta shafi rayuwar mutane waɗannan littafin kamata ya dukkan kotu yana nan matsala in aka ce shafiya suka ce a hanaf suka ce sai ya fushi amma kasuwanci shi da komai da ingila ake masa aiki kuma ya yarda da kasuwanci da cinikayya da duk rayuwarsa ta tattalin arziki ta rayuwa dokar ingila ko italiya ko faransa ko amerika da kuma ya yarda ya amince tare da cewa takalmi imamu abu Halifa ko imamu shafi ya fi ingila da amerika amma kai su mai da shi kamar wani abin nan abin in mas'ala ta zo eh, mata ummu bi hilbalwa sai a karanta waɗannan dan dukkan su abin da yasa suka faɗi haka sun je tarihin, in suka zo za su tarifin idda mai ce idda ba wanda yake cewa yana da ba wanda yake da nafsi khasan a cikin wannan abin nan kowanne yana ɗauka ne tarihin idda ne sai idda yace idda ita ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza akan haka bai halatta kaza ba ko ya halatta kaza to shi yasa an samu malikiya da hanabila suka ce a'a sai ta idda ko idda hanabila suka ce mai wace amma wace aka yi zina da ita sai ta idda malikiya suka ce ba idda ba ce istibra'i ne kamar idda amma shafi ahnaf suka ce wa ya halatta daura aure ko ta yi ciki ma ba wai ba wai zina cikin ma ya bayyana ya halatta daura aure din amma bai halatta ya faru da ita ba sai ta haifi wannan cikin shafi'iyya suka ce ya halatta a daura aure in aka daura aure mai ta yi tana ciki wani yana sai aure ya halatta a daura aure ya halatta ma ya sadu da ita yana cikin alfiqhu ala al-mazahib al-arba'a shafuffuka ko shafi 519 shafi 521 shafi 514 suna da duk in ka je za ka karanta ka gani in ka zauna ka ce kai malikiya ne ba komai ke sa ce ai mu malikiya kiwo ya ce take sa wallahi tallahi wa yasu matsaloli da kake rike da su da za ka fitar da kiyaye ka yi karatu kai karatu za ka gyara su ko za ka gyara za ka dakatar da su ka dauki abin da yake to amma kai ka zauna ka yi riko da wata matsala baka san ita ce daidai ko ba ita ce daidai ba sai ka ce ai malikiya mu nan kasan malikiya wai dan ai mutu kawai amma malikiya imam malik ya ce ai mutu kada ya je mazu sai ya kama takobi biyu duk malikiya kan waye ce da jema tako takobi. Allahu akbar a sai limamin biyu ce ko Allahu da yake wannan babban mutum ne kuma babban ma'aikaci ne wannan littafi kamata yana wurin su matsaloli masu matukar wahala sai da suka tattauna a cikin wannan littafi har matsaloli da suka shafi wa'ansu abubuwa da ba za ka taba yin tunani ba duk malamai su yi magana sun ba da jawabi a ce wannan mace ba ta haihuwa ko ita da mijinta ba sa haihuwa a ɗauki maniyinsa a dauki maniyinsa ya sa cikin kwalaba yaya za a yi a dauki wannan abubuwa da aka kirkiro duk baki ɗaya malamai sai da suka tattauna suka ba da jawabi wanda yake ya dace wanda yake daidai dangane da shari'ar musulunci الله أكبر wannan kuma ta ce don Allah mala ya halatta a yi nafila bayan la'asar idan rana ta fadi eh ya halatta dan kun ce rana ta fadi ko tambaya ta biyu ni dai gaskiya mijina ya takura min duk sa'an da na yi abin alheri baya gani kuma kullum idan ya shigo gida ranshi a bace yake da ni har wata rama in na yi abin kirki ina jira ya dawo domin ya yabe ni sai ya zazzage ni har sai na koma daki ina kuka babu yadda zan yi don Allah malam a yi min bayani domin yadda za mu zauna lafiya da mijina abin da za ka kalla shi ne wannan baiwar Allah da kake rainawa da ita kada ka bar ya zo ya zama hakkinsa da ke kanka ne zai kawo ma cikas a cikin kabari ko shi ne zai zo ya zama cikas a wurin tsallake sira'i ko ko ne zai zo zama cikas a lokacin da za a zo a yi awo mizani ranar tashin kiyama wace riba kenan abinda za ka kalla ne. Allah maɗaukakin sarki yace wai lil mutaffifina allazina idza kanu ala an-nas yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum maqutuna liyawmin azim duk sa'an da kake son ta girmama ka kai maka abin da ya kamata kai ma wajibi ne akan ka kai mata abin da zai mutunta ta ya girmama ta don Allah maɗaukakin sarki ce wala hunna wala hunna مثل الذي عليهن بالمعروف حقا mun gane ko ba na kace walin rijali alaihinna daraja wahida tsakaninka da ita mataki kwaya ɗaya ne na tsewa ma kai za ka abinci kai tsakaninka da ita ke amma duk abin da yake an ce wajibi ne kai ma zai fi dama yanayi kai ma wajibi ne ka je yanayi yadda zai kwanta ka ji tsoron wannan baiwar Allah Allah ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan qatu alayhi bal yattaqullaha ya yaqulu qawlan sadida dan Allah in karkace ka auren zaka so ayi mata haka tana zaune gida kai ne take jira kai ne farin wata a idanunta kai ne shi da sha kai ne kifa in ka gallaza mata ka takura mata ina za ta wane ne zai zo ya shiga mata da kwanciyar hankali ban da kai ka shigo a fusace za ka ta dan Allah in wani abu ta ma sai ka faɗa mata kuma ka yafe mata so nawa kana sabawa Allah so nawa da safe kan ya dare so nawa kake wa Allah Allah ya yafe maka wani irin laifi ta yi ma to akwai wa'yan sabubuwa da suke tare da mutane sai kuma hakuri zaki shi samu aiki dukkan mu da ke da shi da kowa mu duka kowa ya tashi ne tarar da rayuwar a dagule ba wanda ya san yaya rayuwarsa take tafiya menene daidai menene haramun menene wajibi menene halal to akwai psychologically mutum ya yakan samu wani abu a cikin zuciyarsa wani lokaci wallahi matan ba komai sai musu ba zai iya tabbatar da galibin da sai ba amma ya ganta sai hankalin ke fashi shekan ne yake fata masa in ba talauci ne ko rashin wani abu ba to akwai rashin lafiya kenan a zuciyar mutum rashin lafiya ba sai ka kamu da zazzabi a ka'a zuciya fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu maradan walau zuciya ta kan kamu da rashin lafiya gaskiya ne wannan mutum ya zo matarsa ba ta yi masa komai ba kuma yana jin haushin ta kuma wallahi tallahi ta fi kirki wani lokaci sai ka fi wurin Allah in ka daga hannu sai addu'a sai Allah ya karbi da'awatul maslumi sai Allah ya kama ka da wannan addu'a abinda yake wajibi a kanka ka mutunta aure ka mutunta wannan baiwar Allah ka tabbatar da cewa zaman da take zama zaman aure take sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka wulakanta ta ka wulakanta sunnar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa dan Allah duk wanda ya samu irin haka game da shi akwai ɗabi'u da suke an halitti mutum da su in ya dace Allah ya sa ka zo ka samu wannan ɗabi'u na sassauci na sanyin rai na kwanciyar hankali da hankuri sai ka gode ma Allah in ka waye gari ka samu kanka kana da zafi ko kana da saurin fushi su wa'annan ɗabi'u ne da suke za a iya canza su za a iya a gyara in ba haka ba yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa kana zaluntan wani ba yadda za a yi ka ji daɗi in kaga kai mai saurin hutu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan magani yace innamal ilmu bitta'allum wal ilmu bitta'allum ma'ana ka saba wa kanka yin hakuri sai ka wayi gari ka fi kowa hakuri mai hakuri kuma Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab yasa irin waɗannan mata da suke zaune ana gallaza musu ana wahal da su ana wulakanta su duk ba kire ba abin da ya tafi duk ko menene yana nan yana yana rubuce za a je a buda maka shi ranar tashin kiyama wata kila shi ne zai kama shi a cikin kabari a zo a ce ga ayyukan ka kana kaucewa a ce kai ka sanar da su ba baiwar Allah bace ba ta sallah ba ta salati har dabba manzo Allah ke lati mar'atun naran fi hirrati habasatha la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min hashashil sam yace manzo Allah ke wata mace ta shiga wutan jahannama saboda mage kyanwa ta ajiye ta takura mace bata ba ta abinci ba sa'annan mace take ta tare ta ci abinci to wannan baiwar Allah da take zaune gidanka gidan aure tana sallah tana salati ba za ka mutunta ta ba ba za ka tausaya mata ba manzo Allah har yabar duniya yana Allah Allah bi bi ma marka kaimana Allah ku ji tsoron Allah a cikin mata take kuma kyau ma'ana a kyautata musu manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi fiyayyen kurin Allah shine wanda ya fi kyautata wa matarsa nan manzo Allah ce ana khairukum li ahli ni kuma baki ɗaya na fi ku kyautata wa matasa. in ka samu kanka kana da wannan zafin hali ko yawan fushi kada ka taba tsammanin cewa alkhairi ka tabbatar da cewa sharri ne zaka zo ka gani yaya zaka yi sai ka koya ma kanka hakuri kana ba kanka hakuri sai na shi kenan in ka rabu da shaitan sai ka zo kai kuka da hawaye ka kace Allah ya rufa ma asiri da ka mutu a cikin wannan hali ba wallahi wannan baiwar Allah ce ta tsayar da kai gaban Allah ranar lahira sai ai hisabi haka manzo Allah ce ranar lahira ba abin da zai tafi har dabbobi baki ɗaya raguna karo mai kaho wanda ba da wanda ba karo ba shi da kaho kawai ya buge wannan ranar lahira sai ai hisabi sa na ce kunu turaba sai an yi hisabi sa'an nan a ce kunu turaban sa'an nan sai kunu kafi ya laita ni kuntu turaban to balle mutum <coughs> haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ma'ana yayyan ku shine masu kyautata ma iyalansu yasa dan Allah masu irin wannan hali a yi kokari a rinka kyautata halallaki ba halayen mutane ba mu san cewa waɗannan masifu da muka shiga ciki ka sani wannan zalunci yana cikin abin da ke ƙara waɗannan masifun da muka shiga ciki yaya za a yi a fita ciki in ba a bari ba kuma Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba yadda za a yi ka ji daɗin aure ko ka ji daɗin matar da kake kake aurenta sai ka ba ta dama ba ka ganin ta da kyau tun da ba ka ganin ta da mutunci ba za ta yi ma kyau ba ka kyare ta ita ma ta sake ta yi maka yanga ta yi yanga irin wadda ta iya kada yayi yawa yanga in ta yi yawa ne take lalata abin nan amma gwargwadon tsari yana kara mata kyau yana kara mata kwaliti don a riwayar ta zo in sa khairun nisa'i al abin da ake cewa algandu ta takassur wa gandu wa'annan da kake gani kan titi suke tafiya abin da kake gani su yana ma kyau shi ne ba ka da halin ka mutu, ka ka kawata mata ba kana mata kallon girmamawa shi yasa sai ta ma kyau to matar ka ka mai da ita kaman mage kaman kyau ya za ta yi ma kyau ba yadda za a yi ta ma kyau ba yadda za a yi ta burge ka ba yadda za a yi ta kayatar da kai ba yadda za a yi ta gamsar da kai ka ba ta dama ita ma mutum ne ta faɗi ra'ayinta ta faɗi in so in sai kuskure ka tsawata mata ka ba ta dama na musulunci gabata dama na yan adam sai ka ka ji daɗin rayuwa da ita in baka bata wannan dama ba ba yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa da ita tana kuntata mata tana cikin takura sa'an nan kuma ya zama zalunci kenan yasa abin da yake wajibi akan jama'a ba sai ma mai wa'azi ba 'yan uwa za a ta waye ma mutane kai dukkan mu haka kowa ya samu kai matarka ba za ka ji da Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna to dukkan wacce wacce take tufa kaje ka wulakanta da ba sai ka tafi a tsara ba ita ce za ka ba ta abinci ka samu lada ka sadu da ita ka samu lada duk waɗannan da kake gani kan titi manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama in mace ta gabato sai ce ɗaya zai rufa mata wani abu kamar kyau sai ka kamar ta ji matar kyau mace duk ɗaya ne abin da kake bukata wurin wa'annan yana tare da matanka kai ne baka ba ta dama ba balle ka ga kyauta ba abincin kirki ba tufan kirki ba mazaunin kirki yaya za a yi kan mace fito wa'annan da kake gani suna jan hankalinka ka nan in aka bakka da ita ɗan kwalinka ko takalminka ya fi karfinka. ko ka ɗauko ta haka za ta zama ba za ka iya jin daɗin ta ba yasa wace Allah ya haɗa ka da ita din nan ka kalle ta tafi kowa ta tafi din mace kyau shikenan kai daidai ba. amma in kana mata kallon wulakanci ba yadda za a yi ka ga kyauta ba yadda za a yi ta burge ka ba yadda za a yi ta kayatar da kai sai ka mutunta ta saboda kai ma za ka zo ka haifi ‘ya'ya ko dan Allah za ka so a wulakanta ‘ya'yanka haka nan ah. ba za ka so ba ko to kai ma kada ka wulakanta ‘ya'yan mutane mun gane ko to dangane da wannan magana kenan magana irin waɗannan ba sa karewa dan kullum haka ake ciki wallahi tallahi wata haka za ta zauna a cikin takura har kwakwalwa ya buga ko ta samu hawan jini ko zuciya ta tsinke ko ko ta samu shanyewa jiki ko ta mutu dan Allah in haka ya faru ka bi lafiya ina za ka tsaka ya zama kai ne sabon ita da ta taimaka tana zaune zaman aure waɗanda ke kan titi ya za ka ya to su za ka su ne suka fi? ko wace take zaman aure ko yaushe aka taba yin wulakanci aka zauna lafiya ha babu zaman lafiya ko to tambaya ta biyu wani kuma ya aiku tasa yace to malam jimmonji ajiya jabiru in matsala ta tashi manzon Allah shine shine shine makoman kowa sai kowa yace to yanzu in wani abu ya tashi ma mutane ya urowa za su ce lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban musulmi yanzu kuma kungiyoyi ne kowace kungiya da shugabanta kowa zai daga hannu daga tuta shine shugaban kungiya kaza to sai ka je ka shiga wannan kungiya in ba ka shiga wannan kungiya kowace komai musulunci ka ba kai ba ta bane Mana tun daga inda aka kekkeke kenan aka tarwace aka lalace dalili ne na cewa ba za a hadu ba kenan har an tashi kiyama sai in Allah ya ga dama ko ba yadda za a yi sai a hadu ka karfe, to ni zan kara maka ma ba wai jabir kare ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna da gata mace ce wani abin ta manzo Allah namiji ne wani abin manzo Allah ga abin da ya faru jabir abin da ya faru kenan shekaran jiya an karanta zancen auren sa jiya kuma an karanta zancen bashi to wata mata kuma ita ana ce da ita Fatimatu bintu Qais mijinta abu amrin ya aiko takarda ya tafi ka yana tafiya sai aiko dan abinci kadan tafi kai hushi wanda zaka ta karanta shi karatu kana je Fatima binta kai Fatima binta kai tana da matsaloli cikin addini gogor ma ta da su sayyidina Umar ita da su wane ne matsaloli cikin addini Allahu Akbar sai ta tashi je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya manzo Allah ga abin da suka yi kaza kaza ke manzo Allah ce yi eh, tun da kika sakin karshe ne ba ki da siyarwa akan ku amma ki je gidan ummu sharif ki idda in kika gama idda kada ki komai kada ki kulla wani abu ki bani labari sai kuma za Allah ce amma ummu sharif mace ce da sahabbai na na zuwa wurinta da yawa ki je gidan ibnu ummi maktum shi fa innahu rajulun a'ma shi baya ganin ki zauna ki gama idda ki canza riga ki ture ba a ganin ki amma ummu sharik sahabbai na zuwa wurinta ummu sharik ai mun karanta ko matan sahabbai matan sahabbai akwai wa'anda wacce take yin abinci ranar juma'a mun karanta cikin kitabul jama'a cikin mm. in sun tashi wurin wurinta su abinci ko mm. wannan kuma to sukan je suna yin alkhairi musabaka suke su samu alkhairi sai manzo Allah ya ce mata ki je wurin ibnu ummi maktum al-ahma ki gama idda in kin idda kika gama kada ki kulla wani abu ki bani labari ki shawarce ni ma'ana ko da wani ya zo ne mai ta kenan ko to da ta gama idda sai ta zo ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Jahl ya fito Muawiya ibn Abi Sufyan shi ma ya fito wannan ya fito wannan ya fito wannan ya yi kutuba wannan ya kutuba kaga wa'ansu kuma wata wa'ansu su kuma darajar da Allah ya ba su shawarar wa za ta aura ma da wa take yi da take yi ah. da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take yi hmm. zalika fadlullahi yuti man yasha Allahu akbar sai ga Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma Abu Jahl fa innahu rajulun la yabau al-asa la yabau al-asa min atifi wa amma Muawiya fa innahu suqluqun la mala lahu kai shi Usama sai ta ce da ta je ta faɗi wa manzo Allah ga Abu Jahl ya fito Muawiya ya fito yaya za ta yi manzo Allah ce to Abu Jahl dai mutum ne wanda yake baya aje sanda daga kafadarsa <laughs> ina ma baya ba a kafa da sa to malamai sai suka fassara fassara biyu suka ce baya aje sallah da kafa da sa ko mai yawan safari ne kai kawo yana yawan fatauci ni ka aure ta haka zaki zauna kenan ko ba shi da daman da zai zauna gida wani suka ce a'a la ya zaul asa an atiki mai duka ne ta ci alkarin duka ki aure sa'an nan sai manzo Allah ce amma muawiya fa su'lu kullu ma lahu muawiya kuma talaka ne ba shi da kudi eh